This is the voice of America. The following program is in Hausa. To da da fatar ku ne lami lafiya muna tarbon ku ga shirin sashen Hausa mura Amurka a wannan dare na Talata akan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. A Nijar kuma ana jima a gidajen rediyo ne na amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da niyya a birnin kwani. A duniyar gizo ta intanet kuma a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a barkanku da wannan lokaci Aliyu Mustapha na Sokoto ne ta da Ladan Ibrahim a yawa a Washington DC bayan kun gama jin labaran duniya Abdullahi Mamma Ahmadu ne mai yana tafi da wasanni a takaice daga can Nijar. Amma kafin sannan za mu je da rashin zuwan 'yan sanda a kotu ya janyo a saki wanda ake zargi da dasa fam din nan da ya kashe mutane sun fi saba'in a Abuja. I see it as proper coordination among them. they don't want duplication. Lauyan wanda ake zargi da munakisar ta da bom a nyanya Abuja, Philip Aminu Ogoce ke amsa tambayoyin manema labaru bayan babbar kotun tarayya ta soke cajin da 'yan sanda ke yi wa wanda ake zargin. kasan kasan nan ta tamu komai ana ɓoye shi to ya kamata a daina ɓoye abubuwan da suka shafi jama'a kamar a ce an kashe jama'a a ce wai wajen bincike an ɓoye to yaushe za a gano mutanen da suka yi abin to sanan wani shehe malami zai mana fashin baki akan ko wasu kasashe suna da hannu a wajen rikirkita najeriya za su iya cutar junansu haka kuwa wallahi akwai eh, shugabannin afirka da yawa muna hukai ne cikin wannan abin da yawa wata rana da hannunsa ake yi wato ana sari ka noke yasu yasu akwai kishi sosai sosai tsakanin su har yakin zaman to ba sargawa juna to irin wannan abin mu yakin dar mai muna kai wato kai kana neman zaman lahiya a cikin kasar kuma kana neman ka sa rikici a cikin kasar kasar eh, makwabce makwabce kasar To daman kan wannan maganar da kuka ji wannan malami ya muke so mu ji akwai wato a kansa akwai gaskiya hannun makwatan kasashe a tashi tashi hankulan da ke addabar kasa irin Najeriya ko kuma dai duk ya cikin gida ce kawai kan shi muke so mu ji albarkacin naku bakuna. Lambobin mu guda biyu suna ne da kuka san su plus one biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya da kuma plus 1 biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ga labaran duniya. Sama da mutane talatin ne suka rasa rayukansu sakamakon wani harin tagwayen bom da aka tayar yau a wata kasuwa da ke gabashin birnin Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno. Su dai waɗannan maharan sun auna kasuwan ne mai cunkoson mutane a yau shaidun gani da ido na kayarin da farko na farko ta dada na bam ɗin ne ta halaka mutane uku sai na biyun kuma sai da ta bari an taru ana al'ajabi ta dada nata wakilin wannan gidan rediyo na sashen turanci abdulkarim haruna ya ruwaito cewa mutane 37 ne suka rasa rayukansu sai dai kamfanin dillancin labaran kasar faransa ta ce mutanen da suka rasu sun kai 45 sai dai har zuwa wannan lokacin ba wanda ya ɗauki alhakin wannan ta'asar sai dai ana hasashen cewa ƙungiyar boko haram su ce su ne suke da alhakin aikata wannan aikin kusan shekaru biyar kenan wannan kungiyar ta kwashe tana kai ire-iren waɗannan har-haren na ƙunan bakin wake wanda yanzu haka tana yawan amfani da mata wajen aikata wannan ɗanyen aikin jami'in ɗan sandan nan bature da ya harbe wani matashi bakar fata a nan amurka a birnin fagasa na jihar missouri ya shaida masu bincike cewa shi ya yi tsammanin wannan matashin bakin fatan zai harbe shi ne bayanan darin wilson shi baturin kenan wani bangare ne na fiye da shafuka dubu shida na bayanan masu bincike da aka gabatar wanda suka gabatar jiya litinin da dare bayan da suka bada sanarwar cewa wannan dan sandan dai ba zai hukunci wato fuskanci wani hukunci ba shi wasan ya magana da masu binciken kan abin da ya faru ranar goma ga watan agusta ranar da ya harba wannan matashin dan shekaru goma sha takwas da haihuwa dan sanda ya ci gaba da cewa sai da suka yi kokowa sosai da wannan matashi din sanin da yake kokarin ya kwace mushi bindiga har ce bai yi harbi ba sai da ya ga cewa ya fi karfin matashin kana wato yana son kare kanshi daga ya harbe shi wasu ya ce bayan sun gama kokowa ne sai ya tsammanin cewa shi yaron wato brown kenan zai kashe shi abin da ya sa ya yi tunanin yadda zai tsira da ransa to sai dai wannan bayanan da wasu ya bayar dan ya saba bayanan da ke tattare da wannan harbin lauyan iyalin marigayin da ya ce matashi yana kokarin yin saranda ne dan da ya harbe shi masu gwagwarmaya sun ce akalla mutane 23 ne aka kashe sa'in da jirgin saman yakin kasar syria ya kai hare-hare a babban birnin raqqa inda 'yan aware suka ce su kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke da cibiyar ta ƙasar birtaniya mai suna da turanci observatory for human rights ta ce harin na yau ya yi wa yankin da ke da masana'antu da wata kasuwa illa wanda kuma suke kusa da gidan tarihi rahotanni sun bayyana cewa kalla mutane goma sha biyar ne suka samu munanan raunuka sautari gwamnatin kasar ta siriya ta sha kai hare-haren hakan a sansanonin kungiyar isis masu gwagwarmaya sun ce galibi waɗanda ake kashewa fararen hula ne sai dai a waje ɗaya kuma fafaroma francis ya yi allah wadda da abin da ya kira ta'addanci da ke kashe mutanen da ba su ji ba su gani ba farfaroma ya yi wannan furuncin ne yau a asalin da yake zantawa da manema labarai lokacin da yake dawowa daga strasbourg a faransa inda yi wa 'yan majalisar kasashen turai jawabi ya ce duk da yake an kasa cimma matsaya da waɗannan mutanen masu tada kayar baya to amma bai kamata a ce an rufe kofar sulhu da su ba To kawo muku labaran duniya daga sashen wasan murya Amurka a Washington. To madalla, to wai kam gaskiya ne akwai hannun wasu makwabtan kasashe a cikin rikicin Boko Haram da ke adabar Najeriya ko dai duk cikin Najeriya ne ake kitsa shi. Kafin mu kai ga wannan batun da za mu so mu jira yanku a kansa, bari mu gama da rahoton da Sale Shehu Ashaka ya mana kan sakin da aka yi wa wani da ake zargin shi da taka babbar rawa a bam din da ya halaka mutane fiye da saba'in a watan Afrilun da ya gabata Abuja. I see it as proper coordination among them. They don't want duplication. ina ganin wannan ka iya zama wata daidaitawa tsakanin jami'an tsaro su bar bangaren ss su ci gaba da shari'ar shi yasa jami'an 'yan sanda ba su zo zaman kotun ba lauyan wanda ake zargi da munakisar ta da bom a nyanya abuja philip aminu ogoce ke amsa tambayoyin manema labaru bayan babbar kotun tarayya ta soke cajin da 'yan sanda ke yi wa wanda ake zargin lauya ahmed raji ya ce shiga kotun ma da aka yi kan buƙatar kare haƙƙin bul'adam ne ga wanda ake tuhumar inda lauyan ya nuna gamsuwa ga yadda jami'an ss suka kawo wanda ake zargin gaban kotu well Raji ya ce ko 'yan sanda ne ko SS duk ma wanda ke cajin Okoce yana wakiltar gwamnatin tarayya ne ya dai kamata a duba ba da belinsa ko ma a kammala sauraron shari'ar. July 15, Don wanda ake tuhumar tun watan Yuli yake zaman wakafi bayan iza ƙeyarsa da ƙasar Sudan da 'yan sandar ƙasa da ƙasa suka yi. Jami'an SSD sun yi awon gaba da Okoce inda lauyansa ya shigar da neman belinsa da kotun za ta duba ranar biyar ga watan gobe. Sagir Umar tsohon ɗan jarida ne. To, ni dai abin da na gani tun da su 'yan sanda sun kasa kuma ba su da wani eh, wasu bincike da suka yi akan wannan. to ya kamata abin kotu ta sallame shi amma kamar hukumar bincike ta kasa wanda aka ce su ne suke da saurara sai abin shi alkali ya ji ta bakin su tukuna to su ma sun cika ɓoye-ɓoye ne kasan kasan nan tamu komai ana ɓoye shi to ya kamata a daina ɓoye abubuwan da suka shafi jama'a kamar a ce an kashe jama'a a ce wai wajen bincike an ɓoye to yaushe za a gano mutanen da suka yi abin shari'u dai kan daɗe ana je ka dawo a kotunan najeriya har ma ka ga tasirin wata shari'ar yayi sanyi ko ma kwante a kafafen labaru sale shehu ashaka murya amurka Abuja, Najeriya. Shari'a yau tana kowa To gaishe ka sale, to dangane da maganar irin wannan tashe-tashe hankulan da ke adabar Najeriya da wasu kasashe ne Bello Biyu Galadanci ya tuntuɓi shehin malamin siyasa nan na Jami'ar Abdul Diop da ke birnin Dakar a Senegal wato gobe na maiwa inda shi Bello yake tambayar shi ko zai yiwu a ce kasashen nan da ke makwabtar da juna su riƙa yi wa junansa zagon ƙasa kuwa. wallahi akwai eh, shugabannin afirka da yawa munafukai ne cikin wannan abun da yawa wata rana da hannunsa ake yi ni za ni faɗi ni ba ɗan siyasa ba ne amma za ni faɗi wani irin rawa da suke taka wa'ansu suna kishin wa'ansu wa'ansu kuma kamar ina ɗauki eh, alal misali ƙasa algeria kowa ya san irin abin da wata rana a kami take yi suna da alaƙa da mayyan soja na ƙasa algeria mun gani akwai ƙasa kamar irin ta mauritaniya wata rana ita take ba da mahaka hmm. yanzu ga ƙasar libya ta zo ta shiga to akwai ababe da yawa irin haka nan wanda muke eh, ganin cewa da kamar wata rana ko ya zamanto wani gwamnan jiha ne ko kuma ya zamanto musamman gudan gwamnati ne ta kasar wato sukan kawo nasu goyon baya ga irin ababen nan da ake yi kuma in suka hutu a wajen a kirari ba sa faɗi su ce kamar suna bayan haka wato ana tsari ka noke yasu yasu akwai kishi sosai sosai tsakanin su har yakin zamanto ba sa ragawa juna to irin wannan abin mu yakin ɗar mai muna kai wato kai kana neman zaman lahi a cikin ƙasar kuma kana neman ka sa rikici a cikin kasar eh, kasar makwabciyar makwabciyar kasar to rikicin na in ya wuce wannan makwabciyar kasar saboda su mutanen nan eh, masu jihadi wa ba wai kasa guda ce suke nema ba a'a akwai hili wanda suke nema wanda ya zamanto ya kumshi kasashe da yawa idan suka samu nan za su zo su zamna saboda shine har yanzu mu abu ya daure mana kai wani mataki da wasu kasashen mu suke ɗauka bisa kan haka To, a farfesa a ƙarshe a kwanakin baya idan baka manta ba, biyo bayan sace na ɗaliban nan Chibok ah, shugaban chad din da na kamaru da na niger na najeriya sun haɗu a baya kuma sun tattauna batu ne na tsaro kuma amma har yanzu gashi nan dai muna ganin abubuwan da suke kai kawo musamman ma arewa maso gabashin najeriya shin akwai tasirin wannan taro da shugabannin suka yi kuwa akwai zamanin da kuka tambaye ni kuka ce mini ko abin zaiwan tasiri na ce a'a za su yi dai zaman shan shayi amma a jamhuriyar Nijar tunda ni dan Nijar ne a jamhuriyar Nijar su mutane suka ga laifi na yau gashi ya zo wannan taron da suke yi kawai za su yi taron zaman shan shayi ne suke yi akwai munafukai da yawa a cikin su na daya na biyu kuma hawayo ba wannan hanyar ce ya kamata a bi ba ta cewa da a kan wannan abin kowa ya sani wa'annan yan uwa namu da suka je suka yi karatun arabiya a cikin kasashen larabawa idan suka zo su a ba su aiki kamar yadda ake ba kowane ɗan ƙasa da ya je kasashen turai ya yi ilimi muddin ba haka ba ko da wani lokaci su wa'annan mutane masu ta'addanci ko masu neman su yi jihadi za su samu mutane wa'anda za su za su kama musu baya a cikin kasashen namu na ɗaya kenan na biyu shine cewa a rinka adalci kullum da duk na hira da ku na wurin sai na ce a rinka adalci a cikin iko muddin ba ana adalci ba ne ana raba dukiyar ƙasa wato kowa ya zamanto ya san da shi yana amfani da dukiyar ƙasa wannan abin ba zai kare ba amma aje nan aje yawun aje wani abuja aje wani yamena aje wani yamai aje wani bamako aje ana wani taron banza da wahi wannan ba shi yake ciyo kan wannan abin ba wannan abin yana cikin kasashen duka ba ya ko ina waje a'a kowa ya zama ta hawatar nuna soyayya da sun kace za su eh, kulla wai tsakanin su kasashe da kasashe na yi Allah wadai da wannan abin domin ko wannan rundunar sai aka ce kowa a cikin ya kashe tsare ya kashe a'a ba haka bane in ya kamata a ce yau an samu kamar shugaban bataliya guda wanda yake gaban wa'annan runduna soja ta wa'annan kasashen bai ba a ce na kamaru na chad na niger ko na na na nigeria ba a'a guda ce wanda ya zamanto za a keɓewa idan ana neman yakin wannan abu a yake shi haka amma muddin ba haka aka yi ba kuma a gama da talakawa da hakimai na kasashe kullum ina faɗi to muna kai suka yawa wa'ansu sukan magana da harshen damo cikin wannan zancen To madalla farfesa Abuba na mai na jami'ar Anta da ke can kasar Senegal mun gode farfesa. mu na To muna da da wayoyin ku domin jin naku ra'ayoyi akan wannan batun na ko kuna jin akwai hannun wasu kasashe makwata a cikin rikitar Najeriya ko babu. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To mun buɗe wayoyinmu domin mu soma ɗaukar ra'ayoyinku game da wannan batu da muke so mu yi a yau na cewa wasu na da hannu wasu makautan ƙasashe watakila suna da hannu a cikin taimaka ƙungiyoyi irin su Boko Haram su rikirkita Najeriya. To ban sani ba ko ah, kuma kun yarda da wannan bari mu share fage a Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan waye na ne. Lafiya wane ne? Alhaji Ahmad Dan Almajiri musulman gulani amma mazaunin Kaduna. to alhaji amadu barka dare kana jin abin nan cikin najeriya da ake kitsa shi ko akwai taimako daga waje ai wa da bawan allah na ya faɗi gobe na maiwa wannan magana haka take hmm. cewa ne magana nan ta fi karfin a ce wai wuri da ake kifa ko kuma waɗannan su suke da karfin wannan abu in za a sai a da bube na mai wace a yi in ba haka ba kuma sai dai Allah ya waje. amma eh, alhaji Amadu wani alamomi muke gani da za su nuna mana cewa akwai hannun wasu in bayan cikin yan su gida ba yanzu alhaji aliyu a ce wai sojoji najeriya wai an kori talaka najeriya sun hada nijar ko kuma an kori sun hada chadi mm, su kuma sun kidin su chadi ko sun kidin su kamar ko sun kidin su nijar don allah don annabi wannan abun kai ka ba gani a cikin kasar na an kaya heka mm. to mu gode alhaji amadu to bari mu je nasarawa hello Assalamu alaikum na shafa ne kafin magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa Malam Aliyu barka da. Malam shafa ne mun kwana biyu ba mu je ka barka da dawa me ra'ayinka kama wannan batu da muke yi. Malam Aliyu a gaskiya bisa billahi ni fa na yadda cewa akwai hannun waɗansu mutane da suke shigowa wannan kasa namu Najeriya game da irin abin da yake faruwa. saboda ko da ma ka duba mutanen da suke irin wannan karkashe jama'an nan bayan Allah hmm. dole za ka ga akwai baki cikinsu wallahi ba asalin mutanen nan 'yan Najeriya ne ba akwai baki suna ciki ko da ma akwai 'yan Najeriya to akwai baki wanda suka kawo suna taimakon su game da irin wannan abu kuma ni ma yadda akwai jigajigai wanda suke taimakon wa'annan mutane da suke wa'annan halayya da kuɗaɗe da kuma makamai in ba haka ba yaya zai yi waka kamar ni yanzu a ina zan samu kuɗin da zan saya makami ka ga mutum da babban makami kuma ya tafi na kashe dan uwan shi saboda haka wannan abun da ya kyau ba muna fatan mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali to mun gode shafa bari mu cilla zuwa adamawa assalamu alaikum alaikum salam wane ne Ishaku Garba Bala ne daga karamar hukumar Micika. Malam Ishaku barka da dare kaji abin da wasu yan uwanka suke faɗa kai ma kana da wannan ra'ayin cewa watakila mutanen nan yan Boko Haram da sauransu suna samun tallafi daga makwabtanmu? Wannan tabbas ba shakka wannan daga kasashen waje ana samun goyon bayan su. Me yasa ka ce? Eh, saboda kaga duk eh, abubuwan da suke ɗiba makaman da eh, yake fitowa ina gani daga kasashe waje yake zuwa misali ma kayayyakin mutane da ake kwashewa duk mm. kaga kamaru sun toshe bodansu mm. ba inda suke shiga da kayayyakin da suke kwashewa daga bangaren mu nan mm. sai ta cadi nan nake gani saboda kaga hanyoyin ruwan nan gaba daya su suka mallaki wurare nan don haka ni na gani goyon bayan suna samu ne daga cadi ɗari bisa ɗari mun gode malam isaku adama bari mu tafi benue hello hello na'am wa ke kira mu daga benue assalamu alaikum wa alaikum salam wani ne dare daga bakurbi to inda kana lafiya lafiya kana me ra'ayinka kana ji alhamdulillah mun gode Allah kana jin wannan abun yana samun dan tallafi daga kasashe makwabta mu koko da cikin gida ne do ake kitsa shi kwarai kuwa akwai tallafi daga kasar waje to ta yaya muka yi muka sa haka Oh oh. ina jin eh, layin eh, inda ka yi kokari ka gani za ka sa ake samun mu amma yanzu bari mu je yobe hello ko yobe ma mun rasa ta to mun rasa benue mun rasa yobe sai malamai a yi kokari a sake gani ko za a samu a iya kira mu domin a ci gaba da wannan tattaunawa musamman shi inda da ya kira mu daga can makudi ya fara magana idan yanzu ka cako mitocin da na muna magana ne game da ta'addanci da tashe-tashen hankulan da ke addabar kasashe irin najeriya da kuma ra'ayin da wasu suke bayyana na cewa watakila abin nan ba cikin najeriya kaɗai ake kitsa shi yana samun tallafi daga wasu kasashe kuma yana jin irin wani abubuwa suna samun daurin gindi ne daga irin labaran da ake gani kamar wanda aka ce kwanan baya an kama wasu mutanen chadi da makamai bari mu je jihar oyo hello hello na wane ne Ina wuni. Lafiya kalau. Me sunanka? na Abu Amina daga Ogoma Oyo State. To Mala Abubakar Baka dare. Ya kake ji abin da yana da taimako daga waje ko duk cikin gida ne kawai? Wannan tabbas duk mai hankali ya san akwai shi. Hmm. Ya za a gane? To ai ga alamun ana ta gani kullum ana kashe mutane saboda Allah. amma mala abu ya za ya gane eh, ba cikin duk abin ba cikin najeriya ke shi ba yana samun taimako daga makwautan kasashe alamu suna nan zahiri ko ina kowa na gani ba ni misalin wasu daga cikin alamu kullum ana kashe mutane irin manya-manyan makaman da ake kawowa hmm. in ba daga waje ba ina za a sami akwai inda ake kiran bindiga najeriya to daga oyo bari mu ce zamfara hello Hello, Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto barka zuwa. Barka da dare wane ne? ya ya ne da mai kati daga 'yan mangorora. To barka da ya kake ji kai ma kana da wannan ra'ayin na cewa abin ne yana samun daurin gindi daga wasu makwabtan kasashe? To Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto ni kai na yana iya jari cewa abin nan akwai hannun wasu kasashen waje daga ciki. Hmm. Wannan abin ya wuce mutanen mu na Najeriya saboda za ka ga wasu ma kamar da wanda ya magana sai ka ji wasu suna magana kamar ma ba hausa ba ne kuma ko ba ba 'yan kasa ba ne kamar ba dai ne mm, haka mm. saboda haka wannan ne da cewa akwai hannun wasu kasashe na ƙetare ko gaskiya ni na da akwai hannun wasu kasashen waje daga ciki to mun gode malam ya bari mu koma adamawa halo Assalamu wani ne? Zakariya Suleiman ne daga kafo yankin karamar hukumar su. Malam Zakari barka da Malam Zakari yawa barka da dare. Me ra'ayinka game da abin nan kana jin makwabtan kasashe suna taimakawa wajen cinna wannan wutar da ke cin Najeriya? Kwarai kuwa. Na'am? Kwarai kuwa. To bayan dalilin ka me hujja ka na faɗa haka? Wannan in ka gani ma ka baka ga dabaran mutum ɗaya ba. Mm. Ga yadda ake kashe mutane ba za ka ga inda ake samu. to mun gode malam zakariya yau daga jihar adama ina jin wayar ka ita ce ta ƙarshe da zamu yi ɗauka a yanzu amma dai gobe ma rana ce zamu sake dawa domin ba ku damar ku sake faɗa mana albarkacin bakunan ku. to yanzu bari mu je ya mai wurin malam amadu ya bamu wasanni a takaice. rahotanni daga hukumomin wasan kwallon kafar niger sun ce yanzu hakan dai an dage gasar cin kofin kwallon kafar nahiyar kasashen afirka ta yamma masu raba kudade na bai ɗaya da ake kira iyemowa da za a buga a ƙasar togo daga ranar 22 zuwa 29 ga wannan watan ita dai wasar da aka ɗage har yanzu an bayyana cewa babu wasu dalilai takamaimai da suka sa aka ɗage ita wannan gasar to amma wasu rahotanni na cewar hukumomin sun dakatar da gasar ne sakamakon cutar ebola da ke ci gaba da kamari a wasu kasashe na nahiyar afirka ta yamma ko da yake sanarwoyin da ke fitowa daga ofisoshin ministocin wasannin kasashen sun bayyana cewa an ɗage wasannin ne sakamakon wasu dalilai na daban abdulaziz muhammadu dan jarida ne a fannin wasannin motsa jiki a jamhuriyar niger ba ciyon ebola dai ne ba akwai wata babban taro da zai haɗa ƙasashe masu amfani da harshen faransanci a ashirin da tara a can dakar don shi ne don a bar ma kasa su shirya su shirya wannan taron da za a yi inda babban taro ne don shi ne suka sa suka san nan ana iya cewa an yi rikwafi don ciwon ebola kuma don taron da za a yi da zai tara da kasashe masu magana harshen faransanci sun ce an dan da amma ba su bai yaushe za a yi wasan ɗaya ana jira dai kasashen da suke sun ka shirya dai competition ga kawon nan ga namu nan da jihar sun shirya sun shirya sun yi jira sun yi ma kusan tashi ma ta iya a cikin musu an san guda da isa amma ba ta ba ranar da za a ana dai jira yanzu. wasannin dai na kasashen da ke kashe kuɗin bai daya na iyomowa e an fara su ne tun a shekarun 2006 har zuwa yanzu wanda in bancin a shekarun 2011 ba taba ɗage wasar ba a baya dai kasar morocco ta taba cewa ko kaɗan ba za ta yarda a buga wasan ƙwallon kafar nahiyar afirka ba a ƙasar ta saboda cutar ebola da ta yi kamari a wasu ƙasashen nahiyar afirka wanda mai yiwa ne a wannan karo ma matakin da ƙasar togon ta ɗauka na dakatar da wasan iyomowa ya jibanci batun ebola ne abdullahi muhammad amadu sashen hausa na muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gamayyar ƙasa da ƙasa da ke yunkurin kawo zaman lafiya a ƙasar Afirka ta tsakiya sun haɗu a babban birnin Bangu don ƙara jaddada aniyarsu da ƙuduri na taimakawa wajen kawo ƙarshen rikituttukan ƙasar. Tun watan Disambar shekarar 2012, Jamhuriyar Afirka ta tsakiya take fama da tarzoma lokacin da ƙungiyar nan ta Salika haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan tawaye wanda galibinsu musulmi ne. ta fara boron ƙoƙarin hamɓara shugaban ƙasar Mr. Francois bazize Wannan yunkurin nasu ya haddasar da kafa wata ƙungiya 'yan yaƙin sa kai ta Kiristoci da ake cewa antibalaka. Al'amarin da ya haddasa wanzuwar ƙarin ayyukan ta'addanci tun daga lokacin. Ƙungiyoyin kan kai ma juna hari da kuma fararen hula, da ba su san hawa ba ba su san sauka ba. sun kuma daidaita yankunansu. An yi kiyasin cewar kimanin mutane 2,600 ne 'yan ƙasar Afirka ta tsakiya suka mutu, su kuma kimanin mutum miliyan ɗaya cikin miliyan 4.5 na 'yan ƙasar sun rasa gidajensu, wanda wasu sun ba zama maƙotan ƙasashe. Gwamnatin Amurka ta goyi bayan sakamakon taro na shida na gamayyar ƙasa da ƙasa a kan rikicin ƙasar Afirka ta tsakiya da aka gudanar ranar sha ɗaya ga watan Nuwamba. Taron da ya nanata goyon bayan kasashen duniya da suke baiwa muhimman ayyukan da shugaban ƙasar ta riƙon ƙwarya, Catherine Samba Panza da tawagarta domin ganin an gudanar da shirin kafa mulkin demokradiyya mai ɗorewa cikin lumana a jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Ta kuma ƙara jaddada samar da hukunci na bai ɗaya da kuma damar samun adalci da kashe-kashen kuɗaɗen ƙasar, kana da take haƙƙin bil'adama. ƙungiyar ta fayyace matsayinta na bai ɗaya na hanya da ta fi dacewa don samun nasara mai inganci. Kana kuma da samar da abokai na ƙasa da ƙasa don tattaunawa mai ma'ana nan da watanni masu zuwa. wajibi ne hukumar ƙasar Afirka ta tsakiya su tabbatar da tattaunawar ta ƙunshi ra'ayin al'umma daban-daban. Haka kuma dole gwamnati ta ci gaba da tuntuɓar ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai ta kuma fara tuntuɓa a duk yankunan ƙasar ta fara daga yankunan karkara kan ranar ɗaya ga watan Disamba. Gwamnatin Amurka tana kira ga gwamnatin ƙasar Afirka ta tsakiya da ta ɗauki duk matakan da suka dace don ganin an tabbatar da zaɓe cikin 'yanci da adalci da ba ha'inci ta kuma yi la'akari da buƙatar cewar an ƙara lokacin shirin kafa mulki da wata shida. Al'umma da gwamnatin ƙasar Afirka ta tsakiya suna ci gaba da fuskantar ƙalubala, to amma sun nuna dauriya da kuma buƙatar buƙatar neman makoma mai alkhairi a ƙasar nan gaba. Ƙasar Amurka za ta ci gaba da zama babban mai taimaka ma ƙasar Afirka ta tsakiya a wannan niyyar. Sharhin murya Amurka kenan ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shi ya kama karfe hudu sara minti uku na da asariya a Washington ga labarai a takaici. sama da mutane 30 ne suka rasa rayukansu sakamakon wani harin tagwayen bom da aka tayi yau a wata kasuwa da ke gabashin birnin maiduguri fadan gwamnatin jihar borno su dai waɗannan maharan sun auna kasuwar ne mai cikin mutane a yau shaidun gani da ido sun ce mai harin farko ta tada bom ɗinta ne ta halaka mutane uku sai na biyun ta tara nata bayan mutane sun taru suna alajabi jami'an 'yan sanda wanda ya harbe wani matashi a nan amurka a birnin ferguson ya shaidawa masu bincike cewa ya yi tsammanin cewa wannan matashin zai harbe shi ne bayanan daren wilson wani bangare ne na fiye da shafuka wato dubu shida ya bayyana masu bincike cewa ya gabatar da kara so gabatar jiya litinin da dare bayan da aka ba da sanarwar cewa wannan dan sandan ba zai fuskanci wato hukunci ba masu gwagwarmaya sun ce akalla mutane 23 ne a kashe sa'in da jirgin saman yankin kasar syria ya kai hare-hare a birnin raka inda 'yan aware suka ce nan ne headquarters su kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke da cibiyar ta ƙasar birtaniya mai suna da turanci observatory for human rights da ce harin na yau ya yi wa yankin da masana'antu da wata kasuwa illa waɗanda kuma ke kusa da gidan tarihi. Tuladen bari mu ja maka birki nan. jama'a wanda ya sauka kina a daidai wannan lokaci a shirye-shiryenmu na dare ko kuma in ce ma shirinmu na ƙarshe na wannan rana ta talata sai gobe bayan allah ya kama da safe muke fatan bullo muku daga karfe 6 na safe agogon najeriya niger kamaru da chadi karfe 5 agogon mutanen ghana kafin mu barku muna son mu ƙara gode muku da kuka samu damar can kwamitocin sashen hausa mura amurka kuka saurare mu kuma madadin shi ladan da julie latest gresham da sarfilu da ya taimaka wajen ɗauka mana waya da dukkan da ma'aikatan sashen hausa ali mustapha sakwato ne a washington This program has come to you from the Voice of America, Washington.